في باب جامع الصلاة أليس كذلك قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أليس كذلك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقربوا دقنا عائشة الله إكرامة إداتشي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي مروا أبا بكر فليصلي بالناس كتيما أبو بكر يما متعني من شيء صلى فقالت عائشة سينا عائشة إر أبو بكر كما أوسع سيتكاد باكي تشي إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمئ الناس من البكاء سيتشي inna ababakar tabbas ta tabbatar da cewa in abubakar ya tsaya gaba zai yi limanci inda manzon Allah yake tsayawa mutane ba za su ji abin da yake ba saboda kuka da zai ta yi wajen ya fi karfinsa ya masa nauyi da yawa kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama famur umara falusalliya linnas saboda haka ya manzon Allah ka ce ma umar ya yayi mutane sallah ka umurci umar ka ce ka sa na umar ya ma mutane sallah qala sai manzon Allah ya ce muru ababakrin falyusalli linnas ku ce ma abubakar ya mutane sallah Umarni na nawa kenan halat aisha na aisha sai ta ce fa hafsata sai na ce ma hafsa kuli lahu ke hafsa ki fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna ababakrin idza qama fi maqamika lam yusmi an-nasa min al-buka famur umara falyusalli lin-nas nana Aisha da ta fada ma manzon Allah ya saki fada sai ta ce Aisha eh, Hafsa ke ki fada ma manzon Allah mana ki ce mishi sayyidina Abubakar in ya tsaya wajen mutane ba zai iya ba ki fada ma manzon Allah ya sa Abu Umar ya yi sallah to bata sa'id to abin arziki kenan a wajen ta ko tunda sa'id na abubakar yarsa ce ta ce ba zai iya ba to yanzu aka ce umar yayi na na hafsa menene wajen ta matsayi matsayi kenan to bata san me na na aisha take nufi ba duk yadda aka yi rayuwa wani ya fika dabara wani ya fika wayo wani ya fika menene da menene da menene famur kuma rafali sallilin nasu fa fa'alat hafsa she hafsa ta je ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubakar in ya tsaya ba zai iya ba ka sa umar yayi sallah da kyakkyawan ana na Aisha ta faɗa da dabara a ciki da kyakkyawan niyya Hafsa ta tafada bata ba ta fahimci me ke me ake nufi ba fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna kunna lallai ku mata yana nufi da nana aisha kenan na sawahibu yusuf lallai ku kaman matan zamanin annabi yusuf muru ababakirin falyusalli linnas ku ce ma abubakar ya mutane sallah to yanzu shi na hafsa ta fahimci me ake nufi faƙalat sai ta ce faƙalat hafsa li aisha ma kuntu li usiba minki khaira ba zan koma jayayya da ke ba duk sa'an da muka ja sai ki ga ba na iyawa ba na kaiwa don wata rana sai ta kai sai na umar ya je samu yarsa hafsa da aka ce sun manzo Allah ya fushi da su kaza kaza ya je same ta ce ke karki hada kanki da Aisha fa ta fi ki kyau karki hada kanki da Aisha don ana Aisha ta yi sai ke ma ki ki daina hada kanki da nana aisha kaga ya fada mata gaskiya to ai ta ma aure ce nana aisha ta ma aure ce to me yasa ya je samu yarsa ya ce ke karki daga ta aisha fa ta fi ki kyau me yake nufi da wannan ashe mace tana da ƙarin kyau yana ƙara mata matsayi wajen wa mijinta kyau arziki ne iya girki arziki ne ilimi arziki ne kuɗi arziki ne komai duk abin da mace za ta yi ta samu arziki ne daga Allah na ma'ar rizku man bihi tufi'a ma bihi in tufi'a duk abin da aka yi amfani da shi sunan shi a an fahimta to shi yasa don kuna tare ke da kishiyar ke da abokiyar zaman kada ki ɗauka cewa ai mu duka aure ya kawo aure take yi ni ma aure nake yi in kun amince da mijinku shi kuwa shi eh, ku sa ido ku ga yadda rayuwa take tafiya ba yadda za a yi a ce mutum a duniyan nan ba cikin aljanna ba a duniyan nan yana da ƙarfin imani ko ƙarfin hali ko ƙarfin adalci da zai ce mata biyu duk daidai yadda yake son wannan haka yake son wannan sa'an nan kuma an san cewa ba daidai suke ba har ga Allah inna Allah faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd to in al'amari ya buya kika ga wata matsala tana faruwa abinda zaki kalla menene hakkinki in an danne hakkinki shine zaki magana an fahimta amma in aka ba kowa hakkinsa hakkinki ya fito to don kin ga yana karkata wajen wata daban kada ki ji zafi ki ce sai an nuna miki me mafari ne yasa ne yasa wannan tambayar za ta haifar miki da jawabi da za ta sa miki ciwon zuciya shedan ne ke zuwa yana ziga ki duk ba matan aure bane duk ba matarsa bane ba duk ba kaza kaza kaza bane ba ba kaza muke masa ba dan me zai to in kika tambaye shi ce tafi ki kyau abin da ya sa kika ga ina karkata wajen ta tafi ki kyau ne sai ki yaya tafi ki iya girki ne sai ki yaya tafi ki dadin rayuwa ne sai ki yaya tafi ki kaza kaza ne sai ki yaya don Allah ya rufa asiri ki rufi ma abin da za a taba ki ce a'a shine hakkinki to mace matan aure ai ba su san hakkinsu ba abin da ta sani shine su duka matan aure ne to in ya dukkan su su biyu duk hakkin su naira goma goma sai ba su hakkin su naira goma goma yanzu ya saura sa ne in ya ga dama ya kara ma wannan ko ya kara ma wannan ko ko ya daina wannan ba ki bane sa ne in kin ce dan me to kin shiga cikin hakkin shi kin bar ki an baki hakkin ki bai daga miki hankali ba kika shigo cikin hakkinsa zaki tada hankalinki ya bayu zuwa mutuwan aurenki kin ga auren ki ya mutu ba tare da an danne miki haƙƙin ki ba kin shiga cikin haƙƙin sa kenan misali na biyu shi tunda aka halice ki tun fil azal aka yi cewa ke matarsa ce amma ba ke kadai ce matarsa ba amma ke ce ta farko ke ce za ta zo lokaci kaza wata rana kuma sai kaddara ta zo zai aure yake ce ta zo ta aure min mijina za ta zo ta aure min mijina ita ma mijinta ne fa tun da ya aure ta ita ma mijinta ne tun fil azal aka zana ku duka mazan ku ne amma wata za ta zo kafin wata to wa'annan hakkoki in ana karanta wa mata suna fahimta to shi kenan sai kaga suna jin sanyi a ransu su iya jurewa rayuwa rayuwa haka take nana Aisha kenan da nana Hafsa kowa ya san sayyidina Umar ya taba jayayya da Abubakar ya san Abubakar na gaba da shi to haka shi ma yake so ke ma Hafsa ki sani haka zai same ta kai tsaye ce ke karki ta ta Aisha fa ta fi ki kyau kada ki ga ta yi abu ke ce ke ma zaki zai ja miki matsala akwai adalci da gaskiya sama da haka babu to amma sai in an tirenin mutum sai an tarbiyyantar da mutum akan irin waɗannan ilimi akan irin wannan ilimi da tarbiyya shine sai ya fahimta an fahimci wannan na aisha ta so ta gwata nuna na hafsa ne kar ya zamana ni da manzon Allah ne muka yi magana to ga yar sayyidina umar da ke hafsa ki ce ma manzon Allah abubakar ba zai iya ba yanzu manzon Allah ya ce ku ce ma abubakar ya yi sallah manzon Allah ya ce abubakar zai ya isa kenan ko bai fada ba nana aisha ta ce ba zai iya ba ya ce ki je zai iya so biyu sai ta uku sai ta ce to hafsa ke ki faɗa mata an samu shaida so nawa uku da aisha da nan hafsa sun yi shaida cewa sayyidina abubakar yana gaba da sayyidina umar amma na na hafsa ita ba ta fahimci me ake nufi ba to shi aka ce inna kunna la sawahibu yusuf ina ma'ana wannan magana inna kunna la antunna sawahibu yusuf wai matan da mas'ala ta faru musu zamanin annabi yusuf me ya faru sai ya ce inna kunna la'antun na sawahibu yusuf <coughs> jam'u sahiba kenan wal murad abin da ke nufi annahunna mislahunna fi izhari khilafi ma fil batin wai kaman wa'annan matan da suka je da sunan zulaiha din nan suka je ashe abin da ke koyi cikin zukatansu sun je ne da su masu ga yusuf wal khitab wa in kana bil lafzil jam'i fal murad bihi aisha faqat da ake nufi shine na na aisha kadai ta yi wannan dabara kama anna sawahiba jam'u jam'un wal murad zulaiha faqat da ake nufi sawahiba zulaiha wace mas'alar ta faru imra'atu azizi misra imra'atu aziz kenan ووجه المشابهة ميتنين وجه المشابهة سكان ونن قال أن زليخا استدأت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف زليخة تاكرا ما تتتراسو da kowa ya zo aka ba kowa inda zai kashe gida abinda ta bayyana shine don za ta girmama su amma abinda ke cikin zuciyarta su zo su ga yusuf da kyan shi sai su ga hanzarinta shi su ce a ashe tana da gaskiya zuwa mu kenan muka yi muka gan shi ina ga shi da suke tare yau da gobe kullum a cikin gida kuma yaronta ne ashe tana da karfin halima ashe ta yi kokari ita ba ta yanke hannunta ba ba haka bane ba sai zina zuwa suna gan aka ba aka ba su kowa zana aka ba kowa wuka kowa ya yanke abin da zai yanke da suka ci gaba suna aikin da ta sa su sai ta shirya shi ta ce ka wuce gaban su ka ratsa ka gani da ya zo ya shige ya ratsa sai kowa ta saki baki tana kallo har ta manta cewa wuka ke hannu hannunta wa qatta'ana aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim to abinda take so kenan amma sai ta ɓoye ta nuna musu za ta kira su ne ta girmama su to shine abin da nana aisha ke so shine nana hafsa ta san cewa fa kowa da gaban shi ke ba haka bane ba ki sani cewa fa kowa da gaban shi ba wai ni ne kadai tsakanin da mazu a'a ke ma kin yi ma mahaifinki kamfe baki ba a haka bai bukata da a ce da manzo Allah ya fada na na Aisha ta fada shi manzo Allah ce to tunda na Aisha ma ta ce ba zai iya ba ga wannan ta ce ubanta zai iya to me zai hana ai mata abin nan a'a manzo Allah ya nace a'a sai wani to shaidu uku kenan da ke nuna cewa sai Abubakar sayyidina Umar shi ma bai taba jayayya da sayyidina Abubakar ba saboda ya san kowa da matsayinsa har ga Allah manzannan Allah ma Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah man kallama wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atina ila akhir al-aya an fahimci wannan ayar da jiya take ta kwace mana qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haka tun daga farkon Buhari har inda muke yau aya tana bata ko hadisi kana fita waje kafin ka kai ofis kafin ka kai gida ka zo amma in kana zaune za ka yi tunanin duniyar nan duk ba za ka zo ba haka Allah ya ga dama yake kana fita ko ta matsala ce ka faɗe ta kana fita sai ka ga ai ga yanda matsalar take an fahimta shine je qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin menene nurun eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai kitabun mubin to haka kai ma qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin in ba waɗannan haske guda biyu ka ɗauka kana amfani da su a cikin gidanka tsakaninka da iyalanka da makotanka ba ba za ka taɓa jin daɗin rayuwa ba kullum sai ka ɓacin rai haka siyasanmu haka mulkinmu haka tsarin soja haka tsarin tattalin arziki haka komai da komai sai an kunna wannan haske na manzon Allah da haske na alkur'ani to shine za a samu zama lafiya a duniyan nan amma in ba haka ba yadda kaga hayaniyar duniyan nan wallahi ci gaba zai ta yi har rana ɗaya a zo a ce Allah ya ba da izini za a tashin alkiyama yau wanda ya halaka zai halaka ya halaka wanda Allah ya tsira da shi kuma ya tsira an fahimta duk dabarun da muke muna yaudarar kanmu duk dabarun da muke hayaniya muke yi duk malamai rabbaniyuna suna zaune ne suna roƙon Allah ya bada cikawa lafiya da imani amma hayaniyar da ke duniyar nan wallahi kowa ya san ƙarya muke makanmu yaudarar kanmu muke yaudarar kanmu muke an fahimta addinin musulunci da ya ce in kana da kuɗi ya kai kaza dole ka bada zakka kuma dole a karba in baka bayar ba in kana da miliyan arba'in dole ka ba da miliyan ɗaya a ciki wannan addinin in ka bi shi ka cire zakka da sunan zakka kuzmin amwalihim sadakatan imama eh, na tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sadai eh, ka tsarkake su sai ka zo kana mulki dukiyar talakawan kake kwashewa duka kana barin su da yunwa yaushe kai Allah zai sama kwanciyar hankali mana duk wanda ke zalunci yana gani ya fi ƙarfin Allah kenan har abada ba zai taba yiwuwa ba ka yi zalunci ka samu kwanciyar hankali ko ka ci nasara ba aka ce dukiyarka da kake halak malak albashinka kana ci kana sha in ya ragu ya kai nisabi dole ka cire zakka in shekara ta kewayo da yawanci za ka je ka kwashi dukiyar kasa kuma dukiyar ka kwasa abinda duk wanda ya kalla abin da ake sai ce anya mutane suna cikin su kuwa wannan tsari ne zaka samu kwanciyar hankali to ka kalle su waye ke da kwanciyar hankali a cikin su to sai kai qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ma ma'ana nurun wa kitabun mubin duk mai neman mulki duk kowane irin mulki ne zai cire dukiya masu dimbin yawa ido rufe yana bayarwa yana kashewa don ya samu mulki yaushe shekara ta kewayo aka ce shi yau sarki ya cire zakkansa biliyan goma ga gwamna ya cire zakkansa biliyan goma ga sanata ya cire zakkansa biliyan goma ga majalisa ya cire zakkansa biliyan goma don allah ina in suna cire wannan zakka ta kuɗi za mu talaka za su kwana cikin talauci za su kwana cikin yunwa to duk da wannan dukiyar da suke tarawa sun fi ka talauci wajen neman kuɗin kai talauci kana nema abin da za ka ci ne ko ka samu ko ka samu su ne suke nema suna nema abin da ba zai taba yiwuwa ba ne mutum ya tara kuɗi ya sanata ɗaya miliyan talatin albashin shi a wata naira miliyan talatin banda allowance banda kaza da kaza da kaza banda in ya taba yin gwamna akwai menene da yake karba fansho daga in ya yi kaza kaza kaza kowanne za ka yi lissafi kowanne wata nawa za su karba amma wa yake cikin kwanciyar hankali ba wanda ke cikin kwanciyar hankali kuma ba yadda za a samu kwanciyar hankali sai an dawo wannan dukiya da ka tara shekara ta kai sarki ce a ce gashi nan yau sarki ya fitar da zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya gwamna ya cire zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya sanata ya cire zakka cikin biliyan arba'in ga biliyan ɗaya sanata ya cire zakka sanatoci duk sun cire yan majalisa duk sun cire to rannan shine za ga Allah ya sa albarka a cikin dukiyar fa amma in ba haka ba yadda ka tara su talaka na wahala haka za ka ɗebo su ka zubar don ka ci zabe kuma ka fadi zaɓe. ba haka ba ne ba ba ran da aka taba saba wa Allah aka ci nasara ba wanda ya taba yin zalunci ya ci nasara abin da ya kamata a sani kenan abin da ya kamata a sani kenan an fahimta ma kuntu li usiba minki khaira ba zan koma jayayya da ke ba ba zan taba samun wani alkhairi ba game da ke in na ja da ke in na daga taki yake na zai ki tsaya a matsayinki ima na tsaya a matsayina haka Allah ya halicci bayansa kada ka tausaya ma wanda aka fi ka ce to kana tausaya mishi Allah Allah ya fi ka tausaya mishi Allah madaukin sarki ya halicci bayansa ya ba kowa miza miza ya bambanta kowa kowa da abin da yake Allah ya fifita shi ya ɗaukaka shi da shi mun sha faɗa a cikin karatu a duniyar nan fadin duniya tun daga farkon duniya har karshe ba wanda zai iya buga kirji yadda na na Aisha da Hafsa da zuwa za su buga kirji wajen miji miji na shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matan duniya sai ta sa kanta kasa don mijinta bai kai manzon Allah ba ba ka bane ba nana aisha za ta nana aisha kuma ta zo da nana fatima nana fatima ta ce ubana shine manzo Allah nana aisha sai ta yi mai ba ka bane ba Zainab me take cewa dukkan ku tsoron gidajen ku aka daura auren ku aure na sama aka daura wannan falala da Allah ya bata in aka ce Allah ne falan ma kaza zaidu mina wataran zawwajnaka Allah ne ya daura mata auren daga ina fadar Allah me aka bayar sadaki ya aka yi wani irin salati aka yi muna nema an ba ku ya za a yi suwa suka yi wannan ya aka yi to shi yasa ita ma ta samu abin buga kirji har ana da kasa babu macin da ta taba samun wannan abin me yasa ta samu wannan daraja biyayya da taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ba yad ba wanda ya taimaka manzon Allah biyayya ya khasara an fahimta wajen miji suna na aisha suna na hafsa ummu salama dole na na fatima ta sa kai kasa tare suna ta yi biyayya ko za ta daga kanta sai na ya kai manzo Allah ne wajen uba kuma fa in ta daga yasa dole su aisha su sun kuyar da kansu sai na abakar ya kai manzo Allah ne ta wajen kuma daraja wajen daura aure fa zainab in ta faɗa dole kowa ta sun kuyar da kanta kowace ce ita wane ne waliyinta wa aurar da ita wa ba da ita me aka yi me aka yi ba wanda ya sani sai manzon Allah ta alaihi ba daraja bace ba قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن ادي بن الخيار annahu qala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun baina zaharanayin nas manzo Allah na zaune a tsakiyar mutane iz ja'ahu rajulun fasarrahu sai wani mutum ya zo ya gana da manzon Allah a ɓoye falam yudra ma biyu ba wanda ya san me suka zanta da manzon Allah bai fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta sallallahu alaihi sai da manzo Allah ya bayyana abin da ya gudana tsakanin su fa idza huwa yasta'zinuhu fi qatl rajulin min almunafiqina ashe ya zo ne yana neman izini wajen manzon Allah manzon Allah ya bashi izini ya kashe wani wani mutum cikin munafikai an fahimta yana neman izini to manzon Allah ya bashi izini fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina jahara alaysa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wannan da ka ce munafiki ne za ka kashe shi baya ce da alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa qala ar-rajul bala eh haka ne wala shahadata lahu amma ba shi da shahada munafiki ne da baki ya faɗa yake faɗa ba da zuciya ba fa qala sai manzo Allah ya ce alaysa yusalli ba yana sallah ba qala bala yana sallah wala salata lahu amma ba shi da sallah فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنه to ai waɗanda aka hana na kashe su kenan ai sun zo an zo aka ce musu suka ya manzo Allah baka san wannan munafiki bane ba ya ce la hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu kai ne ka san munafiki ne ni na san munafiki in na kashe shi ko na sa ka kashe shi gari sai a ce me yahudawa sai su ce me mutane su ce a inna muhammadan yaqtulu ashabahu to da'iman dama haka yake in mutum yin in ba kai ke kan kujeran ba sai na umar so nawa yana ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da'ani adribu unqahu so nawa yana fadar haka da sai na umar ya zama khalifa hajjabar duniya ya sare kan wani eh da matsalar ta zo hannun shi ya sare kan wani amma lokacin da manzo Allah ke kan kujerarsa sai na Umar bai hau kujeran ba da ya gani sai shi ya ji haushi ya zafi ya ce ya Rasulullah da'ani adrib unqahu da manzo Allah a bari na sare kan shi wannan ya so nawa yana fadar wannan bila adadi amma da ya zo ya tsare kan kujeran ya zama khalifa har ya gama rayuwarsa yaushe zantar da irin wannan abubuwan ya zantar abadan ba zai taba yi ba an fahimta قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا الله مدوكاكين سركي kada ka sa kabari na ya zama gunki da za a zo ana bautata masa sa'an nan sai manzo Allah ya ci gaba da cewa اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا اي فشن الله ياي تsanani akan waɗansu متاني da suka dauki kabarurkan anbiya'ihim su masajida yace Allah yayi fushi da waɗannan shi yasa shari'a ta hana wannan aiki to in shari'a ta hana to menene hukunci a sallah a makabarta makabartar musulmai kowa sai ji kowa bai zu daga yau kar malam da Allah mun je an sa manara mun je an sa mun ji wa'azi mai tsanani me hukunci menene hukunci sallah masallacin murtala menene hukunci sallah wannan masalolai ai an gama da su tintin wayanda ke sallah masallacin murtala sun sun san ma me ake binne sun sun san ina ma na masallacin murtala lokacin da aka yi wannan sun sun sani ma ba sani ba ya je masallaci ne ya sallah ya gama yaushe ka bar shi Allah ya karba Allah biya bukata amma masallacin akwai ba kowa ma ya san da wannan ba to menene hukuncin sallah a makabarta wannan baji kenan ko ya faɗa su ne kusoshin mazhabin malikiya wa amma salatu fi maqabir al-muslimina فغير منهي عنها قال مالك في العتبية إمام مالك يأتي لا بأس به في المقابر في المقابر التي درست وغيرت وباب لي في إن أي صلى مصلى صلى أكنك صلى مكبر تدتك تاجما هر أن تشركوك وأن تشنزا قال مالك وإنما هي مثل غيرها من الأرضين ai wannan ya wannan wurin ya zamo kaman yadda sauran bige wurare suke wa hadha mabniyun ala anna almu'mina la yanjusu bil maut wannan magana na Imam Malik an gina ta ne akan cewa innal mu'mina la yanjus mu'mini baya wa najasa la hayyan wala maitan wa qala al qadi abu muhammad min al malikiyya la yusalla fi al makabir allati takunu fiha an nabsh makabirin da aka je aka tuttune aka ciccire yace ba za a yi sallah a ciki ba yace shi ma me fada yace wa hadha mabniyun ala anna maita 'yan bil mauti shi akan wajen shi in mumini ya mutu ya zamo najasa shi yasa yace to wajejin sun zamo najasa kenan ba za a yi sallah a wajen ba to shi yasa daga yanzu duk wanda ya tambaye ka meye hukuncin sallah a masallacin murtala sai ka ce sallah ta yi magana ta kare kar ka bata maka lokaci mecece hujja rashin hujja akan cewa sallah ba ta yi ba ba haka bane ba ko da magana da ja ne eh ba mu ba da dama ana karantawa ba fa wanda ke da magana sai قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى عتبان بن مالك جنا يما الأمة ننسى أنقوانسو غري أنقوانسو صلى هنا مسلما تشيك مكاهوني وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والمطر والسيل ya ce ya manzan Allah aka yi duhu akan samu ruwa akan samu ruwa na kwarara mana ya zai min wahala in fitan je masallaci tun tunda bana gani wa ana rajulun darirul basari ce shi makaho ne fa salli ya rasulullahi fi baiti makanan attakhidhu musalla ya manzan Allah ka zo gidana man kai salla inda kai sallah din nan na dauki wajen na riki wajen wajen yin sallah فجاء رسول الله فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ce aina tuhibbu an ya ce manzon Allah ka zo ka yi sallah a gidana duk inda manzon Allah ya ɗauka ya sallah shikenan amma sai manzon Allah ce tun da gidan shi ne shi ya fi sanin inda ya fi son a yi sallah a wajen sai manzon Allah ta ina kake so kyawawan ɗabi'un manzon Allah kenan ina kake so na yi sallah a gidanka fa ashara lahu ila makanin min albayti sai ce wannan waje nuna wuri sai manzo Allah fa salla fihi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya tsaya wajen yi sallah to shikenan duk sa'an da zai salla a gida inda manzo Allah ya je tsaya din nan nan zai je yi sallah yi tabarruki da inda manzo Allah ya tsaya ko irin wannan tabarruki ma haramun ne ya je ya tsaya inda manzo Allah ya tsaya yayi sallah ba tabarruki ke yake yi ba haramun ne ah, eh me ya tabbas ne eh me me <laughs> duka ba da dama kenan kuma wai ai albarkan manzon Allah tabbas ce saboda tabbas ce kace za a yi ko shi ma shehun shi albarkan shi tabbas ce a wajen shi sai a yaya eh, ah, shi ya tabbatar ya ce kai ka zo ka yi shi ya tabbatar kuma shi yake yin aikin shi kyau <laughs> kaga matsala kenan matsala kenan babban abin da ya samu da'awa yanzu ko sunna matsaloli da ke faruwa duk bid'o'in da ake yi baka tashi tashi hankali ba shi rabiul awwal ya shigo ita ce bid'ar da zaka yaka ita ce kadai bid'ar da zaka yaka ka ba da dama a sa a ce maka me ma dan ne ma'ana duk bid'o'in da ake farkon shekara har karshen shekara ba bid'ar da ke tar ma hankali sai in rabi'ul awwal ya shigo ana maulidi shine sai ka zara takobinka za ka yi yaki me ka ba mutane dama su ce maka kenan shi kenan kai ka ce fa don na manzon Allah ya tabbata ne mana ka ba duk wanda abu ya tabbata wajen shi dama shi ma ya tsara tabbobin shi ka manta da abin da ka faɗa ba ka yi la'akari lokacin da za ka faɗa ba an fahimta matsaloli suna bukatan suna bukatan تو الله يسويك قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إهدى رجليه على الأخرى ويا كما الله صلى الله عليه وسلم يا كنت أكم كيس يا كنت أكم بايس ya ɗauki ɗaya kafafunsa masu albarka ya ɗora a kan ɗaya aka ce wannan ya halatta kenan amma inda wando ɗaurarren wando mai kyau amma ba wando aka sa ko ɗaure zane ne ka ɗaura to shi kenan ka mai nake ya halatta kenan bai halatta ba قال an عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب bin عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما kana ya fa'ala ni zalika su ma sun kasance suna yin haka akan haka ya halatta kenan in ayi la'akari da yadda za a yi al'aura ba ta fito ba haddasa ni an مالك an يحيى بن saidin أن عبد الله بن مسعود قال li'in sani abdullahi dan mas'ud yana cikin manyan ƙurra ya fada ma wani mutum innaka fi zamanin kasirun fuqaha'uhu wannan magana ta farko yabo ake yi amma in baka fahimta ba sai ka tsammanin zargi ake yi in ka bi zahirin magana innaka fi zamanin kasirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu ina ma'ana haka kana cikin zamani masu fikin suna da yawa amma makaranta sun yi kaɗan to zahirin da ka fahimta ba shi ake nufi ba ma'ana makarantan ba su da yawa amma duk abin da aka karanta sai an binciki fikihun da ke ciki binciken fikihun shi ne yake da yawa ba wai ana nuna cewa ana zargin makaranta ba ne ba tuhfazu fihi hududul qur'an wa tudayya'u hurufahu tuhfazu fihi hududul qur'an wai mai kenan ana kiyaye iyakokin alqur'ani sa'annan a tozartar da harufa harufa ko alif lam mim ko ko lugatul arabiyya sai imami suyuti ya ce ai almuhafizuna ala hududihi tsaro min almuhafizina ala tawassu'i fi ma'rifati anwa'il kira'at ai masu kula da bincike akan haddodin da ke ci iyakokin da ke ciki sun fi yawa akan masu binciken adadin kira'at abinda ake nufi kenan khalilun man yas'alu kasirun man yu'ti a lokacin masu roko bara kaɗan ne masu karamci masu bayarwa suna da yawa yutiluna fihi salata wa yuqsiruna al-khutba suna tsawaita sallah su takaita khutba abinda manzon Allah ya faɗa kenan da min min mi'annati fiqhi ar-rajuli tulu khutbatu kisaru khutbatihi wa tulu salatihi manzon Allah ya ce yana cikin abinda ke nuna cewa mutum yana da fikihu yayi yi gajeruwa in yaso ya tsawaita sallah amma da tsawaita hutuba ka yi hutuba ka yi hutuba har masu ji su manta farkon magana kafin ka kai karshe sun manta da farkon sa'annan kuma ka zo shi kai sallah gajeruwa kai ma ka gaji mun ka ce akasin abin da manzon Allah ya faɗa kenan a takaita hutuba sa'annan za ka yi sallah kai kaɗai ka tsawaita yadda kake so amma za ka yi limanci idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad wal marida wa zal haja وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء يبدون أعمالهم قبل أهوائهم يبدون أي يقدمون يفضلون أعمالهم قبل أهوائهم ما ناسنا قبات أيك سنا الخير صمد سنزوج يرسو وسيأتي وأن يبوني يكون زركيني يبوني وسيأتي على الناس زمان to wace wani zamani kuma zai zo qalilun fuqaha'uhu kathirun qurra'uhu <coughs> masu karatun sun yawa amma masu fahimtar addinin ba su da yawa kaɗan ne kaɗan sai dai yawan karatun ko ina malamai ne cikin rediyo malamai ne cikin talabijin malamai ne ko wani masallaci malamai ne ko menene da menene amma ba mm, mm, waɗanda suka fahimci addinin ba su da yawa amma surutu da magana da menene da menene kowa ya iya ba haka bane ba kowace shekara jami'o'in najeriya malamai mutane nawa suke cirewa bila adadin malamai waɗanda suke da ilimi a ciki guda nawa ne kalilun to da ake nufi kenan an fahimta hurufin فيه wato dayya a hududu an fi damuwa da sanin dangoyi kala-kala na qira'at wannan ya haddace qira'a kaza wannan amma zai iya karatu zai haddace zai yi karatu kamar menene amma baya fahimtar abinda alqur'anin ayoyin ke faɗa kasirun man yas'alu qalilun man yu'ti masu nema masu bara masu rukuna da yawa sa'annan kuma masu bayarwar marowata ne masu bayarwar kaɗan ne kwarai da gaske yutiluna fihi alkhutba wa yuqassiruna wa yuqsiruna wa yaqsuruna as-salata suna yau tsawaita kutuba su sakaita sallah yubadduna fihi ahwa'ahum qabla a'malihim suna fifita suna gabatar da son zuciyarsu kan ayyukansu an fahimta wannan zuciya maza da ce ma ra'aitu hawa ma ilahan muttaba'an misal al-hawa aita man ittakhadha ilahahu wannan zuciya sun zuciya da kake gani in ba ka yi hankali ba sai ya kai ka ya baro ko alawa haddasa ni an malikin an yi haibin sa'idin an na hukala balagani an na awwala ma yi amalin abdi asala. ya farko ranar tashin alkiyama bayan akida bayan tauhidi farkon ayyukan ayyukan da mutum ke farko da za a bincika sallah in sallah ta cika ta yi kyau to sauran ayyukan ma in sallah aka sami da tangarda to an san sauran ayyukan ma duk haka su fa in qubilat minhu nuzira fi ma baqiya min amali in sallar ta samu karbuwa to ta ba da dama kenan za a bincike azumi zakka hajji bin iyaye managarta menene da menene baki daya wa in lam tuqbal minhu lam yuzdar fi shay'in min amalihi in sallar ka bata samu shiga ba babu wani abu da za a bincika wannan ayyukan su ma ba za su samu shiga ba shi yasa sai ka kiyaye sallar ka in ka tashi in sallah ka rinka jin cewa daga wannan sallar sai lahira yanzu mutum a ce ya sani tabbas ɗari bisa ɗari daga wannan sallar ta la'asar sai lahira ya za a yi sallar eh? za a yi ta gaggawa za a yi kabbara ga garka kasuwa alawa haddasani an malikin an hisham ibn urwa an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana ahabbul amali ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama allazi yadumu alaihi sahibu tace aikin da manzon Allah ya fi so shine aikin da mutum zai dawwama yana yi in za ka iya dawwama kan raka'a biyu to manzon Allah ya fi son wannan da ka ɗebo guda goma ko ashirin ka zo ka kasa ala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu an amir bin sa'ad bin abi wa qasin annahu qala kana rajulani akhawani wa ensu mutane guda biyu ƴan uwan juna ne fa halaka ahaduhuma qabla sahibihi bi arba'ina laila sai ɗayansu ya mutu tsakanin shi da ɗayan bin akwai kwana arba'in ko da rai arba'in fa zukirat fadilatul awwal minha minhuma inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai aka ce ai wancan da ya fara mutuwa din nan ai mutumin kirki ne ai ba shi da dama ai yana kaza kaza ai yana kaza kaza kaza fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu alam yakun al-akharu musliman shi dan wan nabiyun da bai mutu ba ba musulmi bane ba qalu bala ya rasulullahi suka ce musulmi ne wa kana la ba asabi yace ba ba shi da laifi ba laifi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ilmantar da su wani ilimi ce wa ma yudrikum ma ballagat bihi salatuhu wannan ya mutu wannan ya tsaya baya kwana 40 yana sallah kullun su biyar alal aqal wannan salloli da ibadan da yake ba za su ba shi darajar da zai kai wancan ko ya fi shi ba ba wannan ya riga ya mutu zuwa kwana arba'in din nan ba shi da daman da zai sallah balle ya samu lada wannan Allah ba shi tsokaci ya samu kwana arba'in yana sallah kullum sau biyar wannan ba lada ba ne ba daraja ba ne ba ibada ba ce ba za ta sa ya samu ɗaukaka kamar wancan ko ya fi shi ba ma innama salati ka masalu narin ghamrin azbi manzo Allah ce kun ga sallah yadda take kaman korama ce ba kofar gidanka ruwan daɗi kullun zaka shiga ruwa kai wanka so biyar da safe ka shiga kai wanka da azhar ka shiga kai wanka da la'asar ka shiga kai wanka magruba kai wanka isha kai wanka manzo Allah ce yaushe datti zai zauna a jikinka bi babi ahadikum yaqtahimu fihi kullu yawmin khamsa marratin fama tarawna zalika yubqi min daranihi kullum zai shiga cikin wannan ruwa ya wanka so biyar yaushe za a samu kuma datti a jikinsa fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu ai ba ku san abin da wannan sallolin da ya kwana arba'in din na darajar da ya samu ba wajen Allah ku daina shishigi ku daina fadar abin da ba ku sani ba qala wa haddathani an malikin annahu balagahu ana anna ata ibn yasar kana idza marra alayhi ba'd man yabi'u fil masjid ata ibn yasar in wani ya zo yana shigewa eh, wani ya zo zai wuce wa irin waɗanda ke talla a cikin masallaci suna tashi suna bara suna menene da menene da ahu alahu ma ma'ak ya ce kai ya kana yanzu me ke tare da kai wa ma turidu me kake so fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'ahu ya ce na kawo ne na sayar qala alayka bi suqid dunya wa inna ma hadha suqul akhirah yace ka dauki kayan ka je kasuwan duniya can nan kasuwar lahira ce nan ibada ake ba an zo kasuwa ba qala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna umar ibn al-khattab bana rahbatan fi nahiyati masjid yace sayyidina umar ya gina wani wata farfajiya gefen masallaci tusamma al-butayha sunan wajen al-butayha wa qala sai ce man kana yuridu an yalghata aw yunshida shi'ran aw yarfa sautahu falyakhruj ila hadhihi ar-rahaba yace duk wanda zai zo yi kasuwanci ko yayi waka wake wake ko yayi maganganun da bashi da amfani yaje can wajen inda zai inda aka gina aka ce yaje yayi amma kada yayi a cikin masallaci mm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 Ana, где походу? 我喊你，你听不见啊！你过来，哥哥。